shirin yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai dubi yadda mutane ke tunanin kashe kudadensu idan sun samu a lokaci guda, wato kuɗi masu gidan rana. A yanzu haka dai ina tsaye a ɗaya daga cikin manya-manyan titunan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda zan tattauna da mazauna wannan birni da kuma duk wanda Allah ya haɗa ni da shi ya yadda zai yi magana a kan ya yake kallon kuɗi sannan idan ya samu maƙudan kuɗi ko kyauta ko kuma lokaci ɗaya Allah ya hore mishi ya samu kuɗi masu yawa me zai yi da waɗannan kuɗaɗen to masu sauraro a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin sunana alhaji mustapha buhari Alhaji Mustapha Buhari yaya mm. kake kallon kuɗi idan aka yi magana kuɗi masu gidan rana mm. dala ya kake jin su a zuciyarka? A gaskiya ai ba wanda zai ji batun kuɗi ba zai ji daɗi a zuciyarsa ba. Na'am. Mm. To misali yanzu a ce yadda kake rayuwa abokanka da 'yan uwanka sai su tare su ce yau kai ku zo mai dubu goma mai dubu ashirin mai dubu ɗari mu zo mu haɗa a ce an haɗa maka kamar naira miliyan hamsin me za ka yi da ita Eh, to ni kuma zan taimaka wa wanda ba su da shi wanda suke kasa da ni saboda in ka duba yanayin kasa inda muke ciki yanzu kasan gaba da muna ciki wani hali yanzu wanda dai sai dai mu ce ina lillahi ko ina ilaihi raji'un to wai wasu yanzu tun da safe abun da za su ci ma ya gagara a su bukatan asibiti aka dai bukatu dai da yawa aka so ni kuma zan taimaka taimakawa wanda ba su da shi to misali ka san taimako yanayi yanayi ne mm. akwai taimakon da za ka yi zai zama ka ce mutane kawai za ka gani akan hanya ka ce kai zo ka karbi kaza kai zo ka karbi kaza mm. ta yaya za ka taimaka wa mutane da kuɗin yadda zai zama ya amfane su eh ni inda zan yi nawa zan dinga bi irin kauye kauye wuraren da ake bukatan kudi ni dai a nawa fa inda zan bi kenan taimakawa wanda ba su da shi wanda suke da matsalar asibiti wanda suke da matsala abinci wanda suke da matsala wajen zama akade, ni inda zan Allah ya bani inda zan taimaka suna na nura awal yaya kake kallon kuɗi gaskiya ni na ɗauke su abubuwa ne masu muhimmanci jigo ne su kuma ginshiki ne na rayuwa suna tafiya ne kishiyoyin juna da su da lafiya idan akwai su babu lafiya to ba daɗi in kuma akwai lafiya babu su to gaskiya babu daɗi to yanzu mu kaddara yan uwa da abokan arziki da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba su zo su haɗu a tara maka abin da ya kai kamar naira miliyan ɗari biyu me za ka yi da su daga ciki zan nema kaina na sana'a kwakwara domin tsaya da kafafuna na biyu kuma ni ma na san bayan ni akwai yan uwa da suke bukatar taimako to iya bakin gwargwado na nan masu ma zan taimaka musu to amma yanzu sana'a wace irin sana'a kake tunanin za ka yi to sana'a akwai ta kala kala amma ni ina sha'awar sai da kayan jinjira kai wannan setin gabaki daidai kayan kayan yara da kuma dai abin da ba a rasa ba sunana basiri isa yaya kake kallon kuɗi na kallon kuɗi ta hanyoyi da dama da kuma ina da su zan yi abubuwa da dama da su to yanzu mu kaddara kawai wanda ka sani da wanda baka sani ba a zuwa haɗo kamar naira miliyan 500 a danka maka su yaya za ka yi da su na farko abin da zan yi da su zan inganta sana'ar da nake zan inganta ta bayan na inganta ta sai in nemi mazauni kuma in na nemi mazauni sai kuma daga ciki zan taimaka ma wa'anda ya dace ya za a yi ka gane wanda ya dace a taimakawa wanda ya dace ina da 'yan uwa da yawa mabukata to di ya dace na basu da kuma hanya ta kan addini na shi ma zan taimaki wannan gurin da wannan kuɗi da na same su da dama haka sunana malam isiyaka dan caduwa to malam isiyaka yaya kake kallon kuɗi kuɗi wani abu ne wanda yake rayuwa serious lalle kan kuɗi duk wanda ya same su bare ga ɗan kasuwa shi ya san yadda za a sarrafa ya samu wata riba a to yanzu muƙaddara a ce yan uwa da abokan arziki da jama'an gari da duk wanda ka sani da ma wanda baka sani ba a ce an haɗu an zo an haɗa maka kamar naira miliyan hamsin an ce maka mala isa ga wannan kuɗin naka ne me za ka yi da su ni harkar kasuwanci nake yi lalle ni na san abubuwan zan sauwa wanda zan ci riba eh wa'annan kuɗi da yarda Allah ba za su yi ƙasa ba sai dai abin da ya ci gaba wato za ka saka su a cikin harkar kasuwanci kenan a cikin harkar kasuwanci zan saka su wani irin kasuwanci kake tunanin za ka iya saka waɗannan kuɗaɗe a ciki eh ni profession ke lalle in na samu kawai irin wa'annan kuɗi lalle zan saka su ina juya da su eh ina samun riba abbas isuhu ah, malam abbas ah, isuhu me kake ah, ya kake kallon kuɗi mu dai kuɗi a iyakan mu 'yan kasuwa muna ga kuɗi inda an same su inda ya samu su wanda ya same su da wuya ne gaskiya ya lalata su na'am to yanzu mu kaddara a ce an zo an yi da adashar da shi an tattara maka abin da ya kai kamar naira miliyan hamsin me za ka yi da su wannan kuɗi ne yanzu ka bani su kamar miliyan hamsin zan saka su a kasuwa in allah ya shekara ta yi in aka dawo za a same su za a same su eh, saboda na san inda bukatun da zan sa sai da su yi kawai in aka neme ne in ce ga su to baka tunanin kai matan yadda aka eh, yadda aka haɗu aka tattara maka su aka baka su kyauta eh. kai baka tunanin cewa ya kamata ka bawa wani a dama a cikin harkar kasuwa ba wanda zai kasuwa ce shi a jikin shi ba an ci ba ah, babu halin wannan in dai kana kasuwa wata iri ce to an ci a jikin ka. to amma cin ta yaya cin ta horin ciki ba ta bakin ciki ba saboda duk inda za a yi da duk wanda zai zo ka iya tamanin zai kai karfin abin a wurin kenan ku dole ka bashi amma diya wannan wannan karuwa da kai ne da zuciya ɗaya kai to in Allah ya ka ci gaba kai dan cikin mugunta kai ta suna na mansira idan aka yi magana kuɗi yaya kake ji ya kuma kake kallon su a gaskiya kuɗi kowa yana buƙatar su saboda yanayin rayuwa in kana da kuɗi insha Allah za ka samu sauƙin rayuwa insha Allah na'am to a yau misali a ce yan uwa da abokan arziki waɗanda kuke tare da su da wanda ka sai da baka sani ba a zo a haɗu ai gamayya a ce an haɗa maka kamar naira miliyan ashirin me za ka yi da su idan ka ban kamar naira miliyan ashirin insha Allah zan taimaki yan uwana in Allah ya da kuma iyayena da kuma duk wanda ya zo neman taimako insha Allah zan taimaka masa in Allah ya yarda to misali ka san kuɗi fa aka ce zara ba ta barin dami idan ka ce za taimaki mutane ta wanne bangare za ka taimake su yadda in ka taimake su gobe ba za su sake dawo maka ba saboda in ka ce taimako za ka yi kaɗai kaga kudin suna iya kare a lokaci daya. wanne irin taimako za ka yi wa 'yan uwan naka kamar irin taimakon da zan musu kamar idan mutum misali zan iya ba shi jali wanda zai je ya rike kansa zan ba shi jali wanda zai je ya rike kansa yanda shi ma nan gaba in Allah da ya taimaki wani to misali wanne irin jari kamar na kasuwa haka na abin sayarwa haka na kasuwa kama in kamar provision haka ko aiki wanda zai yau da kullum da dai hauransu haka. To madalla muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suke bayyana ra'ayoyinsu a kan me za su da kuɗaɗe idan sun samu. Hasali ma kuma yaya ma suke kallon kuɗi. Kuma daga nan zamu mu ɗan je hutun rabin lokaci idan mun dawo zamu mu ɗora daga daidai inda ɗorawar ta dace. tsakanin ɗan kana da kuɗi. Baka komi sai kana da kuɗi. Baya maka komi sai kana da kuɗi. Kuma ka kan gaza komi in kana da Kana iya komi. samu sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki ɗaya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiatrust da twitter.com slash aminiatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su spotify da google podcast da apple podcast da kuma tune in radio shirin daga laraba madubin al'umma Masu sauraro kuna sauraron shirin Najeriya a yau ne a shafin Aminiya da dailytrust.com ko kuma a shafinmu na sada zumunta wato facebookcom trust kuna iya sauraron shirin najeriya a yau a google podcast da buzzsprout ko spotify da kuma in radio har wa yau kuna iya sauraron shirin najeriya a yau ta freedom radio a kano da kuma nas fm a yodan jihar adamawa kun dai ji yadda 'yan najeriya suke kallon kuɗi kuma kun ji abubuwan da suke tunanin za su iya yi idan sun samu wasu maƙudan kuɗi a lokaci guda. To masu sauraro da wannan shirin Najeriya a yau ya kawo ƙarshe sai kuma wani lokacin da izinin Allah. Ya za madadin abokan aiki na da waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Muhammad Awad Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.